صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci isoshin rayuwa mu san dokokinmu da kuma shirin mu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha hudu ga watan Agustan shekara ta 2023 wanda daidai da 27 ga watan Muharram na shekara ta 1400 da 45 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha hudu ga watan agustan shekara ta 1947 kasar pakistan ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka sannan kuma ta balle daga kasar india addinin musulunci ya shiga kasar india ne tun a karni na 8 miladiya musulmi sun ci gaba da iko da yankin har zuwa karni na shida a lokacin da turawa suka mame kasar kuma suka fara mulkin mallaka a daidai lokacin da kasar india take gab da samun 'yancin kai muhammad ali jana ya kafa jam'iyyar muslim league a kasar india da nufin kafa kasar musulmi amma bayan ɓallewa daga kasar india a shekara ta 1971 kasar pakistan ta gabas wacce ake kira da bangladesh a yanzu ita ma ta ɓalle daga kasar pakistan pakistan dai tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 8,803 sannan tana kwaftaka da kasashen iran china afghanistan da kuma india masu saurare kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau kasar bahrain ta balle daga kasar iran kafin haka dai tsibirin bahrain yana kudancin tekun farisa sannan kuma tun lokacin sarakunan kajariyawa na iran ne suke iko da tsibirin amma wata yarjejeniya wadda sarakuna na kasar iran suka kulla da turawan ingila a lokacin sun karbi ikon kula da kasar ta bahrain domin tabbatar da tsaro a cikin tekun farisa amma bayan shekaru kimanin goma sha biyar majalisar dokokin kasar iran ta sanya kasar bahrain a matsayin jiha ta goma sha hudu daga cikin jihohin kasar ta iran amma daga baya bahrain ta zama kasa mai cin gishin kanta bayan ballewa daga iran a shekara ta 1971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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 jama'a masu saurari assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su iran ta ci da gwamnati baki da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi kan haran ta'addanci da kai a ƙasar ƙungiyar kwadago ta nrc a najeriya ta gargaɗe kowa sukan afkawa ƙasar niger manyan jami'an sojin kasar iran sun isa birnin moscow da halartar wani taro gwamnatin soji ta kasar niger ta tidda ta hankumin da ecowas ta gaba ma kasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta yi tir da gumda baki da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi kan harin ta'addanci da kai a kasar. Ministan harkokin gidan ƙasar Iran Ahmad Bahidi ya soki lamirin ƙashe da hukumomi masu rajin kare haƙƙin bil'adama game da gunda baki da suka yi kan harin ta'addanci da aka yi a hubaran sha charog da ke birnin shiraz har ila yau ya kara da cewa harin da wasu 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan makiya suka kai suna fata ganin sun haifar da rikici da rashin zaman lafiya ne a kasar ya ce waɗannan makice-makicen ba su yi ga zaman lafiyar kasar iran ko kaɗan ba kuma hakan yana nuni cewa ƙasashe da hukumomin masu rajin kare haƙƙin bil'adama kai tsaye suna nuna goyon bayan su ne ga irin waɗannan ayyukan na ta'addanci ministan cin gidan ya isa birnin shiraz ne domin gane ma idan sa irin mummunar barnar da 'yan ta'addan suka haifar a hubbaran shacharag da kuma ganawa da waɗanda abin ya shafa inda harin ya diyar mutuwar mutum biyu da kuma jikata wasu a dama wannan ba shine karan farko da aka kai harin ta'addanci a hubbaran shacharag ba ko a harin da aka kai a ranar 26 ga watan oktoban shekara 2022 kimanin mutane goma sha uku ne suka rasa rayukansu ciki hadda mata da yara ƙanana. Ƙungiyar kwadago NLC a Najeriya ta ragaɗi ECOWAS kan afkawa ƙasar Nijar. <clears throat> Ƙungiyar kwadago NLC a Najeriya ta ragaɗi ECOWAS kan afkawa ƙasar Nijar. rahotanni sun bayyana cewa bar kungiyar kwadago ta najeriya nlc ta gargadi kungiyar raya ran arzikin kasashen yammacin afirka ecowas kan amfani da karfin sojan kasar nijar kan dawo da hambararren shugaban kasar muhammad bazoum a cikin makon da ya gabata ne kungiyar ecowas ta gudanar da wani taron gaggawa a abuja babban birnin najeriya in ta umarci da takarunta su kasance cikin shirin ko ta kwana a yunkurin da kungiyar take yi na dawo da shugaba bazum kan kujerar mulki to sai dai nlc ta ce hakan zai jefa rayuwar hamɓaran shugaban kasar da na iyalansa cikin hatsari ta jefa al'ummar yankin yammacin afirka fada cikin mummunan matsala cikin har arewacin najeriya manyan jami'an sojin kasar iran sun isa birnin moscow mataimakin masu sojin sama na kasar iran ya kai ziyara kasar rasha ta da rake manyan jami'an tsaron soji domin halartar babban taron da ya shafi tsaro da baje kolin kayayyakin soji haka zalika kuma sun samu kyakkyawar tarba daga bangaren jakadan kasar iran a kasar rasha wato kazim jalali isarsa ke da wuya birnin moscow brigadier general amir nasir zade ya gana da babban wakilin ma'aikatar tsaron rasha general oleg demyanenko kuma sun tattauna kan muhimman batutuwa da suka shafi tsaro a tsakanin iran da kuma kasar rasha za a fara gudanar taron kasa kan dabarun soji na shekara ta 2023 ne da kuma baje kolin muhimman kayayyakin soji daga ranar 15 zuwa 21 ga watan agustan da muke ciki a wani shakatawa na Detroit da ke birnin Moscow. makasar tsaro da masana'antar kera makamai ta kasar iran ta taka muhimmiyar rawa a wajen bikin baje kolin kuma an baje kolin kayayyakin soji na tsaro da na tsaro na iran da aka kera a baya bayan nan a wajen bikin baje kolin na kasar rasha To masu ware kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Gwamnatin soji ta kasar Nijar ta yi da ta hankumin da aiko sa gaba ma kasar makonni biyu kenan bayan kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum. sabar gwamnatin mulkin soji ta kasar ta yi suka mai tsanani game da hankumin da kungiyar rayar talan arzikin kasashen yammacin afirka ecowas da cibiyar lamuni ta duniya suka kakaba mata ƙungiyar ta yi ta da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar nijar kana ta kakaba mata takunkumin kai tattalin arziki da ya shafi rayuwar mutane sama da miliyan 25 kuma jawo katse kashi 70 cikin 100 na sakwantar lantarki da take samu daga najeriya gwamnatin sojojin kasar ta nijar ta yi nadamar irin halayen da wasu hukumomi da ƙasashen duniya suka nuna da kuma nuna goyon bayansu ga wasu tsarin 'yan siyasa da aka hamɓarar da kuma nuna rashin tausayi ga al'ummar kasar. waɗanda rikicin ya shafa da kuma takunkumin da ƙasar ƙungiyar ecowas ta sanya mata da ya kai ga hana ta samun magunguna da kayan abinci da abubuwan bukatun more rayuwa na yau da kullum. Dan wasan kwallon kafa na kasar Brazil Neymar ya koma taka leda a kungiyar alhilal ta kasar Saudi Arabia. Turan dan kwallon kafa na kasar Brazil Neymar na shirin zama babban dan wasan kwallon kafa na baya bayan nan da zai koma gasar League League ta kasar Saudiya bayan ya amince da kwantaragin shekaru biyu da na komawa kungiyar ta alhilal da kungiyar kwallon kafa ta Fasan German. a litinin ne za a duba lafiyar tsohon dan wasan na barcelona bayan ya amince ya kula jejeniya mai tsoka na komawa alhilal kuma ana sa ran za a kammala cikin cikin nan da sawayi 48 masu zuwa sky sport ta rawaito cewa kungiyar kwallon kafa ta fasin jaman na shirin karbar kudi har fan miliyan 86.3 kan dan wasan na kasar brazil to ma saurare karshen labaran duniyan kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan kwadowar haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da afirkan a yau shirin namu da allah zai mai da hankali ne akan irin manyan matakai da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta ɗauka domin tunkarar matsalar da ake fuskanta a ƙasar tun bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin ta yi wanda take ganin hakan zai taimaka wajen rage radadin da al'umma suke fama da shi sakamakon janye tallafin wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masaurari za a biyo musu da hankali domin jin cikakken shirin sakamakon matsaloli da ake ta fuskanta tun bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi da kuma irin matsi wanda al'ummar najeriya suka shiga wanda ya jawo koke-koke daga bangarori daban-daban na al'ummar kasar majalisar kula da tattalin arziki ta najeriya din ta sanar da wasu sabbin matakai wanda gwamnatin najeriya din za ta dauka domin samarwa 'yan najeriya din sauƙin rayuwa sanadiyar halalin janye tallafin man fetur din da suka shiga majalisar ta sanar da hakan ne a ƙarshen taro na wata-wata wanda ta gudanar ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa kasim shatima hakan da yana zuwa ne bayan da shugaban najeriya ɗin bola ahmad tinubu ya jingine batun raba kuɗin tallafi na naira dubu takwas ga gidajen talakawa miliyan goma sha biyu a faɗin najeriya na tsawon wata shida jingina batun tallafi na naira dubu takwas ya biyo bayan sukar shirin wanda al'umma suka yi ta yi bayan amincewa da yin haka da shugaba wala ahmad tinubu samu daga majalisar dokokin najeriya taron da majalisar tattalin arzikin ta najeriya ta gudanar wanda shine na biyu bayan kama aikin sabuwar gwamnati ya fi mayar da hankali ne akan batutuwa guda biyu wanda suka fi tasiri wajen jefa 'yan najeriya a cikin mawuyacin hali janye tallafin man fetur da kuma karewar darajar kuɗin naira bayan kammala taron an amince da ɗaukar wasu matakai na gaggawa domin tsamo 'yan najeriya musamman ma mafiya rauni daga cikinsu daga halin kangi da suka samu kansu a ciki mataki na farko wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta ɗauka shine fitar da abinci daga rumbunan ƙasar domin raba su ga al'umma a cewar bayanin gwamnatin jihohi za su raba abinci ne a kan farashi daidai da na hukumar agajin gaggawa ta nema baya ga wannan kuma za kuma a raba takin zamani ga manoma don tallafawa wajen bunƙasa harkokin noma a faɗin ƙasar domin samar da wadataccen abinci ga al'ummar ƙasa taron ya bayar da umarnin cewa kowace jiha ta tsara yadda za ta samar wa jama'ar ta sauƙi ko ta hanyar raba tallafin kuɗi ko kuma ta hanyar da tafi dacewa hakanan kuma an buƙaci jihohin su yi amfani da bayanai da suke da su na al'ummar su da ke cikin talauci a maimakon bayanan da ake da shi na gwamnatin tarayya hakanan kuma an amince da baiwa ma'aikatan gwamnati tallafin kuɗi a kan albashinsu har zuwa tsawon wata shida sannan kuma kowace jiha ta tabbatar da ta biya ma'aikata da 'yan fansho dukkanin kuɗaɗen da suke bi waɗannan in ji majalisar za a aiwatar da su ne ta hanyar amfani da rarar kuɗi wanda gwamnati za ta samu saboda janye tallafin man fetur da kuma daidaita harkar canjin kuɗaɗe taron ya kuma amince da samar da motocin bas-bas waɗanda za su taimaka wajen harkoki na sufuri a faɗin najeriya motocin da za su kasance masu amfani da ƙarfin wutar lantarki inda gwamnati za ta samar da wurare na cajin motocin a wurare daban-daban sufuri yana daga cikin ɓangaren da lamarin cire tallafin man fetur ya shafa kai tsaye inda farashin tafiye-tafiye ya tashin goron zabi tun bayan jinye tallafin na man fetur a najeriya bayanai dai suna cewa da dama daga cikin al'ummomi a kasar sun jingina ababen hawa wasu kuma sun rage tafiye-tafiye saboda tsadar kuɗin mota baya ga haka kuma taron ya amince da aiwatar da wani tsari na sauya makamashin da ababen hawa suka fi amfani da shi daga man fetur wanda ya tsada yanzu zuwa wani nau'in iskar gas wanda ake kira da cng daga ce wanda najeriya take da shi mai tarin yawa ga kuma arha jihohin kasar sun amince za su fara juya motocin jigilar ma'aikata zuwa masu amfani da iskar gas da ƙarshen watan mayu ne dai shugaban najeriya ɗin bola ahmad tinubu ya sanar da cire tallafin man fetur a ƙasar lamarin ya haifar da ƙaruwar farashin man fetur ɗin a faɗin najeriya baki ɗaya wani abu wanda ya haifar da tashin farashin kayayyakin masarufi bugu da ƙari an ci gaba da fuskantar faɗuwar darajar naira bayan da babban bankin najeriya ya sauya fasalin yadda yake tafiyar da al'amura na kudade a kasar tsadar rayuwa da wahalhalu da al'umma suka fada a ciki a najeriya ya janyo koke-koke daga dukkanin bangarori na al'ummar kasar to a daidai lokacin da ake sanar da irin waɗannan matakai ita kuma ana ta bangaren kungiyar kananan hukumomi ta najeriya din ta nemi gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu karawa ma'aikata albashinsu da kashi 300 bisa 100 wannan dai yana zuwa ne bayan janye tallafin man fetur din da kuma kara farashin sa a najeriya wanda yake ci gaba da jayo martani daga kungiyoyi daban-daban na kwadugo a kasar kungiyoyin suna hankuran ganin cewa su ma an sawa mambobinsu albashi wanda zai iya rike su a wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada sakamakon irin matakan da gwamnatin tarayyar najeriya din ta dauka na janye tallafi wanda ya zama ummal aba'isin jefa al'ummar najeriya a cikin matsanancin hali na rayuwa sai dai a wannan karan a iya cewa bukatar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ci karo da bukatar uwar ƙungiyar kwadugo ta nlc wadda ta nemi gwamnatin tarayyar najeriya din da ta yi wa ma'aikata ƙarin albashi da kashe 200 bisa 100 domin rage raɗaɗin rayuwa saboda janye tallafin mai cikin sanarwar da kungiyar ƙananan hukumomin ta fitar mai ɗauke da sa hannun shugabanta mr ambale walatinji ta ce ta cimma matsaya ne akan ƙarin na kashe 300 bisa 100 bayan taron koli wanda ta yi wanda ce shi ne ya dace da ma'aikatanta a matsayin mafi ƙarancin albashinsu mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin muhammad gudaji ya ce tunda an samu ƙarin da ya fi kashi 300 amma su sun san cewa ya kamata a ƙara masu albashi da kashi 300 bisa 100 a matsayin mafi karanci na albashinsu shi kansa kaso 300 bisa 100 ɗin idan aka duba halin da aka shiga ba wani abu ba ne wanda shi ma dai sai an yi haƙuri in ji shi ya ce kofar su a buɗe take har kullum domin tattaunawa da mahukunta don samun maslaha da kuma tsamo jama'a daga matsanancin halin da suka shiga ya ce a matsayin ƙananan hukumomi waɗanda suka fi kusa da jama'a sun fi yaɗa arziki a tsakanin al'umma don haka samun albashi mai kyau a gare su zai taimaka matuƙa ga zamantakewar al'ummar ƙasa har yanzu mun san akwai jihohi waɗanda ba su ma fara biyan naira dubu talatin a matsayin mafi karancin albashi ba don haka wannan karan muna kira da a yi mana in ji shi ya ce idan gwamnati ta yin wannan ta kuma ƙi sauraron wannan koke nasu za su kira taron mahukunta na gwamnati don tattauna mataki na gaba wanda ya kamata a ɗauka. dukkanin waɗannan dai suna daga cikin irin matakai waɗanda ɓangarori daban-daban na ƙungiyoyin ƙwadugo da kuma ƙungiyoyin ma'aikata a ɓangarori daban-daban suke ɗauka domin tunkarar wannan babbar matsala wadda tun karo al'ummar najeriya sakamakon janye tallafin man fetur ɗin wani kuma tuni jama'a suka fara ji a jikinsu ta hanyar tashin goron zabi da kayayyakin masarufi suka yi a dukkanin ɓangarori na cinikayya ta yau da kullum da kuma rayuwar jama'a ta yau da gobe wanda kuma wannan shine babban kalubale wanda gwamnatin bola ahmad tanubu ta fara yin karo da shi wanda ake ganin cewa zai iya kawo cikas ga ayyuka daban-daban wanda gwamnatin ta ce tana da shirin aiwatarwa a lokutan da take da so na gudanar da mulkinta na tsawon shekaru hudu. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu saboda haka anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin mun kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Madala kuma sai shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum jama'a masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da da Allah za mu shiga cikin darasi na 190 idan ba a manta ba tun a farkon wannan shiri an ji cewa Muhammad ɗaya ne daga cikin ɗaliban jami'ar Tehran a bangaren adabi da harshen Farisanci kuma yanzu haka karatunsa ya kawo ƙarshe inda ya karbi dukkanin takardunsa na shidar kammala digirinsa a wannan bangare kuma ya ƙudiri a aniyar komawa ƙasarsa ta haihuwa wato Masar. da nufin yin aiki tare da wata cibiya ta bunƙasa harshe da adabin farisanci da ke ƙasar a yau ya yi ban kwana da abokaninsa musamman abokin saramin sai a biyo mu sannan hankali domin jin yadda ta kaya a tsakaninsu amma kafin nan ga kalmomi خداحافظی ban kwana abin mamaki man fake mikona. ina zaton برادرم ام وانا جدا ربوا دارم اینا بهترین مپی پیچی دوست ابوکی دوستی ابوکنتکا خورسند وندا یگمسو تو میدانی کی کسنی به خاطر سبودا مردم متنی خوب میکو آشنایی مسنیا سایر سورا امیدوارم اینا پتن تو فراموش نکنی کدا کمنته من فراموش کنم نی امنتا سفر تپیا تو داشته باشی کی کسامو کارها ایوکا موفق باشی الله سا کداچی متشکرم نگودی به آرزوها ga gurace gurace Salam berason. Ka isar da gaisuwa. Vakti. Wani lokaci. maksad Wurin nufi. To Sidi. Kai ka isa. Khabar bede. Ka bayar da labari. Hatman. Tabbas. همه چیز کومی ممنون نگودی خدای مهربان الله می من می سپارم نی اینا می به سلامت تکن قوشن پیا محبت کونه خدا نگهدار Allah ya kiyaye. To yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana a tsakaninsu tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Digar boyat خداحافظی کنیم. دوله نه احساس عجیبی دارم. فکر می کنم برادرم از من جدا می شود. اینا جون wani irin abin mamaki تننن کمر دان ɗan uwana ne بودنی من هم همین احساس را دارم تو بهترین دوست من هستی نیما هکری که جی کنی بابان ابوکینا من هم از دوستی با تو بسیار خورسندم میدانی رامین من ایران را دوست دارم به خاطر مردم بسیار خوبش و آشنایی با تو و سایر دوستان پس امیدوارم که ما را فراموش نکنی نیما نجد دن ابو کنتکا دکی کاسن ونا ابو رامین اینا سن ایران سبو دا متانن کسر نگری دا کما سنن که دنی دا سوران ابو که تو اینا پاتن بزاکمن تا دا موبا مگر می توانم شما را فراموش کنم ashe هر زن iya من da کو امیدوارم سفر خوبی داشته باشی و در کارهایت موفق باشی. اینا ای مکا پاتن که تپیا می دادی که سامو دا چوا از کن ایکن که. متشکرم. من هم امیدوارم به همه آرزوهایت برسی. نگودی نیما اینا پاتن که که دکن گورن که. به پدر و مادرت سلام برسان. وقتی به مقصد رسیدی به من خبر بده که اسر da gaisuwa ga mahaifi های mahaifiyarka ایدن کا ایسا کسانر دنی حتما رامین عزیز برای همه چیز از تو ممنونم تبس رامین نگوده مکا اکن کومه. خواهش میکنم تو را به خدای مهربان می سپارم به سلامت با کومه. الله یکسن کسنچه تاره دکی اصاب پیه. هرگز محبت شما را فراموش نمی کنم. خدا نگهدار. بزن تا اومن تاوا دک اونر دکو کانونا منی با. الله یکیایی. kamar dai yadda aka ji a cikin tattaunawar da ta gabata tsakanin muhammad da abokinsa ramin a yau muhammad ya kammala dukkanin shirye-shirye na tafiya kuma ya yi bankwana da dukkanin abokansa ya kama hanya ta tafiya a ƙasarsa ta haihuwa ya yi zimmar ganin cewa ya samu damar dawowa domin haɗuwa da abokansa da malamansa da ya yi zaman arziki da su a jami'a da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa mana sautin shirin musamman muhammad amin ibrahim kyawa da malama kudusiyan da aka je muryata ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa wa barakatun. Madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar amirul mu'minin ali nabi talib alaihi da muke kawo muku a cikin shirinmu da ya gabata mun fara kawo maku hukunce-hukuncen amirul mu'minina ali ibn abi talib salam a zamanin khalifancin khalifa na uku usman ibn affan daga ciki mun kawo yadda ya mallakarwa wata mata tsohon mijinta a matsayin bawanta bayan da ita ma ta sami 'yanci daga ɗanta wanda ta haifa wa mai gidanta na farko wanda shi ma ya rasu kuma ɗanta da ta haifa wanda kuma ya 'yantar da ita shi ma ya mutu sai ta gaji mijinta wanda ya kasance bawa ne ga ɗanta har ila yau mun ga yadda khalifa na uku a wasu lokutan yakan yi watsi da hukunce-hukunce na amirul mu'minina ya karbi na wasu sahabban kamar yadda ya karbi na zaidu ya yi watsi da na amirul na alayhi salam dangane da wata mukata ba wacce ta yi zina bayan ta biya kashi uku cikin hudu na dukiyar yancinta a cikin shirinmu na yau za mu fara kawo muku wasu kunce-kuncen amirul na alayhi salam bayan da an yi masa bai'a bayan kisan khalifa na uku inda za mu fara da wata karar da aka kawo masa a zamanin khalifancinsa kan wata mata wace ta haifar wa mijinta a yaro mai yaro mai kai biyu da jiki biyu amma suna haɗe a daidai kuiɓi ko wajen ɗaura ɗamara sun zo suna tambaya shin yara biyu ne ko kuma dai yaro guda ne sai ya ba su ansa da cewa a je a gani idan suna barci idan an tada kan guda daga cikinsu in duka biyu suka tashi daga barci to mutum ɗaya ne idan kuma an da ɗayan amma ɗayan yana bacci to mutane biyu ne suna da gadon mutum biyu idan kuma an da kai guda duk kawukan ne suke tashi to nan kuma mutum guda ne har ila yau wata rana imam ali dan abi talib salam ya shiga masallaci sai ya ga wani yaro matashi yana kuka mutane suna kewaye da shi sai ya tambaye shi abin da ya faru sai yaron ya ce shurai alkali ya yanke hukunci wanda bai yi masa adalci a cikinsa ba sai imam ya ce me ya faru sai yaron ya ce wa'annan mutane sai ya nuna mutanen da hannunsa sun fita tafiya tare da mahaifina amma suka dawo ba tare da shi ba sai da na tambaye shi dangane da mahaifina sai suka ce ai ya mutu sai na ce to ina dukiyan da ya fita tare da shi sai suka ce ai ba su ga wata dukiya tare da shi ba amma sai alkali shirai ya sa su rantsuwa kawai da suka rantse sai ya kale su sannan ya ce mani kada in sake masu magana dangane da mahaifina ko kuma dukiyarsa sai amirul mu'minin ya ce wa kambar mai yi masa hidima ka tara mini mutane sai kambar ya tara masa mutane a cikin masallaci sannan ka kira mani shurtatul hamis wato 'yan sandana sannan aka tara masa mutane a masallaci a lokacin da suka zo sai ya kira mutanen su hudu da kuma matashin ya ce ya sake faɗan abin da yake su sai ya nanata ya kuma ce su suka fito da mahaifinsa daga gida da dukiyarsa suka tafi da shi don haka ina su da kashe mahaifina amma wa'annan mutane hudu suka musanta hakan a nan sai imam ali salam ya ce wa 'yan sandansa su rarraba su a cikin masallacin a wurare daban-daban a jikin ginshiƙa masallacin ya kira ubaidullahi dan abu rafi wanda yake rubuta masa wasiku a lokacin ya ce ya zauna ya rubuta masa abin da wa'annan za su faɗa sai ya ce a zo masa da ɗayansu sai ya ce masa ka ansa tambayoyi na, amma kada ka ɗaga murya sai ya ce masa a wace rana kuka fita daga gidajenku tare da mahaifin wannan yaron sai ya ce rana kaza da kaza sai ya ce wa ubaidullah ya rubuta a wani wata sai ya ce cikin wata kaza da kaza a wace shekara sai ya ce a shekara ta kaza da kaza kuma wace rashin lafiya ce ta kashe mahaifi wannan yaron sai ya ce cuta ta kaza da kaza sai yana faɗa wa ubaidullah duka rubuta a wani gida ne ya mutu waye masa wanka da kuma likafa ne ya faɗa waye shigar da shi kabarinsa ya faɗa ya yi ta tambayarsa har sai da ya kai ga lokacin binne shi da ƙarshe sai amirul mumini alaihi salam ya yi kabbara da babban murya kowa na ji a cikin masallacin sai ya ce a mai da shi inda yake a kawo ɗayan sai ya sake ta tambayoyin da ya yi wa na farko amma a ansansa ya saba masa a dukkanin ansoshin da ya bayar da ya kammala tambayoyin da yake masa sai ya yi kabbara da babban murya kowa na ji a cikin masallaci da ya gama da su biyu sai ya ce a kai su bakin gidan yare a tsaye da su a kofar sai ya kira na ukunsu shi ma ya yi ta masa tambayoyi ya saba da na farko da na biyu a dukkanin ansoshin da ya bayar da ya kammala a nan ma ya sake yin kabbara da babban murya kowa na ji a cikin masallaci sannan ya kira na hudunsu shi ma ya ta kaurawa a cikin ansoshin da yake bayarwa a kuma cikin maganganunsa sai imam ali salam ya yi masa wa'azi ya gargaɗe shi kan ya faɗi gaskiya sai kawai ya tabbatar da cewa su suka kashe mahaifin wannan yaron sun kuma bizne shi a wuri kaza da kaza kusa da birnin kufa sannan suka ɗauki dukiyarsa sai imam ali salam bayan ya kammala tambayarsa sai ya kabbara shi ma da babban murya kamar yadda ya yi a sauran daga nan sai ya ce a kawo masa ɗaya daga cikinsu sai ya ce ku kuka kashe mahaifin wannan yaron ka faɗa mani gaskiya ko kuma in ci mutuncinka sai mutumin ya tabbatar da cewa su suka kashe shi sai ya sa aka zo da sauran su ma suka tabbatar da cewa su suka kashe mahaifin wannan yaron to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu ta sa'aya a cikin shirma na yau sai kuma ta fito ya idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Madalla yanzu kuma sai shirin mu san dokokinmu. Mu san dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musan dokokinmu kamar yadda muka sani ne mun gabatar da bayanai dangane da yanayin dokoki da kuma inda ma waɗansu suka kawo mana wasu dokoki ɗin daga ƙasashen waje waɗanda dama ba ɓangaren mu ne na ta'adunmu ba ba kuma ɓangaren mu ne na addinin mu ba amma kuma mun yi bayani akan cewa za a iya kawo wasu dokoki amma za su amfanar da mutane akwai kuma wasu dokokin da suka zo suka cutar da mutane a cikin al'amura ɗin da aka yi na 'yan mulkin mallaka to duk wannan mun yi matashiya a wancan shiri abin da muke so mu yi wato takidi ko kuma mu karfafa a kan nan dangane da wannan shiri na musan dokokinmu shine musan waɗannan dokoki in muka san su kamar yadda na ce sani yana da muhimmanci sai kuma daga baya mu kasance masu aikata irin waɗannan dokoki wato kamar mutum ne ka ce ka je ka nemi ilimi amma an ka nemi ilimin kuma ka yi aiki da wannan ilimin dokoki su mafi girman al'amari ba kurin sanin nasu ba ne aiki da su shine ya fi komai muhimmanci a cikin al'amura na rayuwa to akwai dokoki da yawa kamar yadda muka yi ishara dokoki waɗansu na addini ne dokoki waɗansu ba na addini ba to da yake dokoki na addini ko ta ɓangaren laifuffuka wanda muka ce ta ɓangaren laifuffuka addini ya zo da wasu dokoki da kuma ma wasu hanyoyi da ya bi na ƙoƙarin ganin cewa idan wani ya karya wannan dokoki na addini misali addininmu na musulunci to akwai ukuba ɗin da shi kansa Allah subhanahu ta'ala ya karantar da mu ko kuma ce ya rubuta a cikin littafinsa manzon mu sallallahu alaihi sallama ya zo mana da alkur'ani ga dokokin nan ga kuma ukuba ɗin da idan mutum ya karya waɗannan dokoki za su biyo baya to wannan a cikin wasu shirye-shiryenmu na farko-farkon wannan ainihin shiri din mun kawo wasu al'amura na dokokin addini da kuma yadda al'amura suke tafiya amma bangaren laifuffuka kamar irin al'amura da suka shafi laifi na zina ko kuma laifi na shan giya ko kuma laifi na kazafi da irin waɗannan da sauransu to kaga waɗansu laifuffuka ne wanda Allah subhanahu ta'ala bisa dokar da ya zo da ita a cikin littafinsa ya aiko da manzansa doka ya kafa cewa kada a yi waɗannan abubuwa to amma ka san shi ɗan adam a wasu lokutan ba yadda za ka yi ka ce ya cika ɗari bisa ɗari saboda haka ne wani lokacin da dama ga ɗan adam ya san wannan dokar doka ce ta Allah ta'ala amma sai ya ji ya taka dokar nan sai ya karya wannan dokar to saboda haka ne Allah ta'ala sai kuma ya kawo uquba ga waɗanda suke karya dokokin ubangiji subhanahu ta'ala shi yasa zaka ga cewa mutane waɗanda suke masu addini kurum suna da addini suna son Allah suna son manzansa suna kuma karanta alkur'ani sannan suna tsoron makomarsu a ranar kiyama irinsu ne suke kiyaye waɗannan dokoki na Allah ta'ala musamman dokokin nan da suka shafi laifuffuka waɗanda za ka ga suna kare su suna kiyaye su tabbas su ne ake kira mutane masu tsoron Allah tunda wasu abubuwan na irin waɗannan laifuffuka ɗin mutum zai iya shiga ya je wani guri ya ɓuya ya aikata irin waɗannan ayyuka ɗin na laifi ya karya dokokin na Allah ta'ala to kaga da Allah subhanahu ta'ala ya san dan adam zai iya yin wannan amma shi dan adam din ya manta cewa a lokacin da yake yin su Allah ma na kallon sa ita doka dama kamar yadda muka faɗa ne ko dai dokar ta addini ce ko kuma ba ta addini ba ce doka ce wadda aka sanya a cikin ƙasa domin kawo wani tsari na rayuwar mutane to dai dole a samu wanda zai kare wannan doka din kuma dole ne a samar wa wannan doka din wani abu wanda zaka iya cewa ukuba ta yanda in wani ya karya ta za a ba su wannan ukuba za a yi masa wannan ukuba din wasu lokutan ukubar za ta iya zama ukuba ce ta jiki wasu lokutan ukubar za ta iya zama ukuba ce ta kuɗi da dukiya gasu nan dai wato hanyoyin yin ukubar ya danganta ga laifin da mutum ya aiwatar nau'i nau'i na ukubar ya danganta da nau'in irin laifin da mutum ya aiwatar saboda haka kenan ala hal in har muke ko kuma muka kawo muka koma zuwa dubi ga waɗansu dokoki da Allah subhanahu ta'ala ya gindaya wa ɗan adam a matsayin ya kai ɗan adam wannan da wannan da wannan dokoki na ne misali a ce Allah ya yi wannan maganar to cewa karka kuskura ka zo kusa da wannan dokar tawa balle ka ce ka karya min ita to matukan irin wannan dokokin suna nan to kaga sanin su yana da muhimmanci wato abin da nake nufi sanin dokoki na laifi waɗanda addini ya kawo in muka san dokoki na laifi da addini ya kawo waɗanda kuma wannan dokokin na laifin su ne fa kuma wanda turawa da suka zo suka ci mu da yaƙi suka kawo mulkin mallaka abu na farko musamman a ƙasashe na musulmi na afirka musamman a ƙasashen hausa kamar yadda na taɓa yin ishara cewa a lokacin da su tura suka shigo sun zo sun tarar da mutane da addininsu da kayan sawarsu da tsarinsu na ilimi wanda duk mutanenmu sun karɓo sun samu waɗannan abubuwa ne bisa tushe na addinin musulunci to amma su da suka zo sai suka ji ba su ji daɗi ba su so suke abi su abi nasu tsarin abi wato kamar sakafansu da sauransu saboda haka suke fito na fito da mahukunta na wancan lokaci din waɗanda su sun ɗori ne dama akan doron addinin musulunci to irin waɗannan bayanan da irin waɗannan abubuwan da suka fito a wancan lokaci ya kasance su 'yan mulkin mallaka daga cikin wannan ayyukan da suka aiwatar bayan sun ci waɗannan garuruwa da yaƙi to shine suka kawo tsare-tsarensu kamar yadda na ishara a wani shiri namu cewa suka kawo tsare-tsare su to mafi girman al'amarin mu da ya fi damu a nan shine cire dukkan wasu ukubobi da suka shafi manya-manyan laifuka akwai manya-manyan laifuka waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda na faɗa a cikin littafinsa ya yi ishara akan duk waɗanda suka yi shigen waɗannan laifi kaza laifi kaza laifi kaza to ga ukubar da za a yi musu su kuma kamar yadda na faɗa ne a wancan lokacin turawa suka ga cewa wai wannan laifin da wannan ƙobar da za a yi wa mai wannan laifin ba su tafi tare ba wai saboda kare haƙƙin ɗan adam a cikin tunaninsu shi yasa suke fito na fito da irin waɗannan dokoki na Allah subhanahu ta'ala to a nan wani abu mai muhimmanci shine wajibi ne mu shigo da waɗannan dokokin mu yi bayanin su dalla-dalla idan muka bayanin su sai kowace doka ga shi ga kuma wanda ya karya wannan doka din ga irin tanadin ukuban da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa wanda ya karya wannan doka din wannan zai sa mutum ya sani ya san dokokin ya san ukubar dokokin sannan kaga kenan Allah ta'ala ya gama kafawa irin waɗannan mutanen hujja ko da dai cewa ban sani ba ma ba hujja ba ce wajen Allah ta'ala tunda Allah ya yassare mana a wannan zamanin hanyoyin samun ilimi suna da yawan gaske hanyoyin da za ka je ko dai ka saurara a cikin wannan kafafe da ake da su na social media ko kuma ka je makaranta ka zauna ka yi karatu ko ina ma kake a wannan zamanin babu wanda zai ce a ai shi ba zai iya sanin waɗannan dokoki na Allah ba za ka iya sani ta yaya ta yanda ko da kuwa baka je makaranta ba za ka iya tambaya to sanin dokokin allah ashe shi shine asasi wasu lokuta can da suka gabata mun kokari mun kawo wasu daga cikin dokokin musulunci da al'amura da ya shafi gado da al'amura da ya shafi wasu abubuwa waɗanda suke zaka iya cewa da su na zamantakewa a cikin tsarin addini na musulunci to amma ba mu taɓa kawo wasu bayanai akan laifuffuka ba laifuffuka dokokin da Allah ta'ala ya ɗora a kai akwai dokoki da yawa ta yadda in mutum ya taka wannan dokar a bisa wani abu na son ransa ya zo ga doka ce ta Allah ta'ala ya dora ta akan al'umma waɗanda suke masa biyayya to kai da ka zo sai ka taka wannan dokar ka ƙin abin da Allah ya ce to kaga wannan yana da matsala kenan a cikin al'amura na rayuwa saboda ka sanin irin waɗannan dokoki yana da muhimmanci sanin su zai sa to in baka san su ba za ka iya kare su kanka daga wato taka su ba to in Allah da za mu ci gaba ne da bayani akan dokokin Allah subhanahu ta'ala waɗanda suka shafi laifuffuka to mutum ya kasance ya aikata waɗannan dokokin ya karya waɗannan dokokin to ya yi laifi to kuma akwai ukuban da Allah ya tanadar game da irin waɗannan insha Allahu a cikin shirinmu na gaba za mu ɗora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Masu sauraro tun da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuma saurara. Duniyarmu a yau. sauraro duka duk kuma da wannan muka kawo jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau a hali yanzu a madadin dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya ta fuskoki na siyasa ko zamantakewa ko harkokin tattalin arziki tsaro da dai sauransu tare da jan mahankar masana a wasu lokutan da kuma bayyana yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu zai dubi ne akan batun atisayi na haɗin gwiwa wanda aka gudanar a tsakanin sojojin ƙasar rasha da kuma sojojin ƙasar syria wanda ya gudana a wasu yankuna na ƙasar ta syria wanda dai shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da dar allah da fatan masu saurari za a bi musanna hankali domin jin cikakken shirin. tun sama da makonni uku da suka gabata ne dai aka fara gudanar da wani atisayi na haɗin gwiwa a tsakanin dakarun ƙasar rasha da kuma dakarun ƙasar syria a wasu yankuna da suke arewaci da kuma gabashin ƙasar ta syria wannan atisayi dai ya zo ne a daidai lokacin da ɓangaren da suka haddasa rikici a ƙasar ta syria suke ƙoƙarin sake dawo da wannan rikici da wani salo na daban kamar da kuma amurka ta mame wasu yankunan da sunan taimakama kurdawa da suke dauke da makamai domin yaƙi da gwamnatin siriya da kuma yaƙi da sojojin ƙasar turkiya da suke cikin ƙasar ta siriya da kuma hakan ne baiwa amurkan daman gaba da sace ɗanyen man fetur na ƙasar siriya tare da shigar da shi zuwa sansanoninta da suke cikin ƙasar iraki wannan atisayi ne da ake gudanarwa tsakanin sojin rasha da na ƙasar siriya ya kunshi abubuwa daban-daban inda sojin kasar ta rasha suke koyar da sojin kasar ta siriya wasu dubaru ta fuskokin yaƙi da kuma sarrafa wasu makamai na musamman sojin kasar ta rasha suna koya wa sojin kasar ta siriya yadda za su iya amfani da wasu makamai da ake lalata makamai masu guba da su kamar da kuma suke koyar da su yadda ake harba makamai da suke iya kakkaɓo jiragen yaƙi daga sama ko kuma makamai masu lizami tun kafin su sauka baya ga kuma sojin ƙasar ta rasha suna horar da sojin ƙasar ta siriya yadda ake sarrafa tankokin yaƙi a wurare masu sarƙaƙiya da kuma haɗari kamar da kuma suke koyar da su yadda ake kai farmaki musamman a wuraren da ake zaton cewa 'yan ta'adda ko kuma masu yaƙin sun za su iya amfani da su domin aiwatar da hare-hare na bazata sannan kuma sojojin kasar ta rasha suna koya wa sojojin ƙasar ta siriya yin amfani da wasu hanyoyi na musamman wajen sauka da lema daga cikin jiragen yaƙi daga sararin samaniya zuwa fagen daga da kuma sauran wasu ayyuka na soji da dabaru na musamman waɗanda sojin rashin suke koya wa ƙasar ta siriya domin ci gaba da kare ƙasarsu da al'ummarsu daga barazanar masu yunkurin ruguza ƙasar ta siriya wasu kuma suna ganin cewa ko shaka babu taron da aka gudanar a 'yan kwanakin da suka gabata a tsakanin rasha da turkiya da kuma iran ya yi gagarumin tasiri wajen rage kaifin yankurin kasar ta turkiya a cikin kasar syria da sai kuma wasu da suke ganin cewa wannan atisaye yana dauke da babban sako ga isra'ila wadda ita ma a halin yanzu ta shiga zaman doya da manja tsakaninta da rasha tun bayan da aka fara yakin ukraine domin kowa isra'ila ta fito fili ta nuna cikakken goyon bayanta ga amurka da kuma kasashen nato waɗanda su ne suke ɗaukar nauyin ukraine wajen yaƙi da ƙasar ta rasha wanda kuma tuni rashan ta bayyana cewa isra'ila wani bangare ne na ƙasashen da suke taimaka ma ukraine musamman ma bayan kama wasu daga cikin sojojin haya na isra'ila a wasu yankuna waɗanda rasha ta kame a kudanci da gabacin ƙasar ta ukraine da kuma an tabbatar da cewa suna da alaka kai tsaye da dakarun isra'ila wasu daga cikinsu ma jami'an leƙen asiri ne na ƙungiyar musa ta isra'ilan baya ga haka kuma wasu matakai da isra'ilan ta ɗauka a asirce na aikewa ukran da makamai domin yaƙi da ƙasar rasha wanda kuma daga bisani sakamakon ayyukan leƙen asiri da rashan ta gudanar ta iya gano takamaimai irin makaman da isra'ila ta aike wanda hakan ne sanya rasha ta sauya matsayarta a kan isra'ila ɗaya daga cikin abubuwan da rashin ta fara aiwatarwa shine ɗaukar mataki akan cibiyar yahudawa da take ƙasar rasha wadda take kwaso yahudawan rashin tana aikewa da su zuwa isra'ila a matsayin yahudawa masu yin ƙaura waɗanda isra'ilan take tsugunar da su a matsugunan da take ginawa a yankunan falasinawa da take mamayewa wanda hakan ya tada hankalin isra'ila matuƙa sannan kuma kasar rasha ta ɗauki matakai na ƙara irin taimakon da take baiwa syria domin tunkare barazanar da take fuskanta daga isra'ila a kowane lokaci to baya ga kuma wasu suna ganin cewa daga cikin irin sakonnin da wannan atisayi yake da shi shine tabbatarwa turawa musamman kungiyar tarayyar turai cewa rasha tana da samuwa mai karfi a yankin tekun mediterranean wanda take girke da sojojinta a cikinsa tun tsawon shekaru fiye da hamsin da suka gabata a lokacin tarayyar soviet bayan yarjejeniyoyi na tsaro da aka kulla a tsakanin tsohon shugaban ƙasar syria margayi hafiz al-assad da kuma tarayyar soviet a wancan lokaci wanda hakan ya hada da yankunan tardos da kuma lazikiya waɗanda suke iyakar ruwa ta syria da tekun mediterranean to a takaice dai a mahangar masana wannan atisaye na haɗin gwiwa a daidai irin wannan lokaci a tsakanin sojojin rasha da na syria yana tabbatar da cewa yunkurin amurka da isra'ila da kuma kasashen turai da wasu 'yan koransu daga cikin kasashen larabawa na ruguza ƙasar syria ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda ba ta yi nasara ba kuma za a iya cewa ma dai ta kawo ƙarshe. jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da riske mu zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta ci da gumi da baki da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi kan harin ta'addanci da kai a ƙasar. Ƙungiyar kwadago ta NRC a Najeriya ta gargaɗi ECOWAS kan afkawa ƙasar Nijar. Manyan jami'an sojin ƙasar Iran sun isa birnin Moscow domin halartar wani taro. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.